da zuwa ga mai girma Ya marshal sadiq baba abubakar ɗaya daga cikin yan arewa wanda suka rage mukamina na mai mahimmanci musamman a mulkin da ya gabata a baya matsayin shi na soja mai ritaya wanda daga baya kuma ya dawo ya nema takara na wasu mukamai to sako ne za mu isa mai a matsayin shi na ɗan uwanmu musulmi wanda ko ba musulmi ba marar aminkum munkaran fali yugayyiro da annabi ya ce wanda ya ga an aikata mummunan abu ya canza da hannunsa fa illam yastadifa bi lisani in ba zai iya ba da bakinsa fa illam yastadifa bi qalbi in ba zai iya ba da zuciyarsa sai ya ce wa zalika aful iman wannan shine raunin imani da wannan ne muke zama daga inda muke muke tura sako kuma saƙonmu yakan isa kuma akan sama ci gaba da canji to yan uwa bari haɗa ku da wannan ya mashal sadiq abba abubakar ku ji abin da yake faɗa sai mu isar da saƙonmu zuwa ga kuma akwai wani abin baƙin ciki wanda nake gani ya kamata na faɗa a nan malam idris abdulaziz abubuwan da ake masa na walakanci zalunci ne wanda bai kamata ba mutum ne wanda ya damu da hukumarsa mutum ne wanda kullum yake tsaye yana ganin wani hali al'umma take ciki sayin da aka ƙare zaɓe muka ga halin da zaɓe ya yi shi ne na farko da na kira na yi masa godiya na ce a cikin maluma kana cikin waɗanda suka damu da al'umanka kake tsayawa kan gaskiya saboda haka waɗannan abubuwa da ake yi a wannan zalunci ne babu adalci a ciki kuma muna fatan waɗanda ya kamata su ɗauki matakai za su ɗauka waɗannan matakan saboda su tabbatar da cewa sun ba shi haƙƙinsa sun kare mishi haƙƙinsa wannan ba ƙaramin alhamdulillahi ya mashal a matsayinka na musulmi abin da ya kamata ka fara yin kishi shine annabi muhammad mun san dai matsayinka na musulmi annabi muhammad ya fi Dr. idris a wurinka Dr. idris babu wanda ya tauye masa haƙƙi Dr. idris babu wanda ya zalunce shi Dr. idris shi ya zalunce kansa wannan hali da Dr. idris yake ciki ba hali bane da ya shafi siyasa ko musamman abin da ya jefa kan shi shi in yana yi ne dan siyasa to halin da ya jefa shi ba hali ba ne na siyasa hali ne na cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hali ne na cin mutuncin na gaba yanzu kai iya mashal ina ganin a cikin mutanen Najeriya in ban da kai ina ganin babu wanda na garkata Idris na girmamawa kai kadai ne garkata Idris ke kiran sunanka saboda kana da kima kana da daraja a wurin shi amma bacin kai Dr. Idris ya ci mutuncin malamai. Dr. Idris ya ci mutuncin gwamnati. Dr. Idris ya ci mutuncin hukuma. Babu wanda Dr. Idris bai ci mutuncin su ba. To hakikanin gaskiya abin da Dr. Idris yake ciki wallahi babu wanda ya zalunce shi. Dr. Idris faqad zalama nafsahu shine ya zalunci kansa da kansa. Na farko ya mashal a matsayinka na wanda Allah ya girmama kai baka shugabanci da jagoranci wanda har ma wasu al'umma suna ganin ka cancanta ka fito shugaba a zaɓe ka a matsayin shugaba ko gwamna to a yau idan aka ce Dr. Idris kai ya saka a gaba yake maka wannan cin mutuncin yana nuna baka isa ba yana zagin ka ina da tabbacin cewa kai ma ba za ka iya ɗaukan haka ba bayan Dr. Idrisu ya ci mutuncin sai na rasulullahi ya faɗa munanan maganganu akan annabi sannan ya dawo shugaba jagora lamba one citizen gwamna ta idris yana ci masa mutunci har yana masa ainihin barazana to kaga wannan ba karamin laifi ba ne ko a dokan ku na soja wannan ba karamin laifi ba ne ko a dokan yan sanda wannan ba karamin laifi ba ne ko a dokan kotu to iya mashal abin da muke so mu gaya maka abinda da aka ma Idrisu ba an yi mai dan siyasa bane kauran bauchi ba yana yi ma Idrisu wani abu dan siyasa bane ko dan baya son shi bane hasali ma ka bibiya za ka sani tun daga ranku ne lokacin da ƙauren bauchi ya ci zaɓe ya aika wa maluma da dama cewa su faɗa abin da suke so a yi musu na kyautatawa daga cikin maluman har da idrisu ya aikawa cewa a nuna wani fili ko a nuna wani masallaci tsoho a rushe shi a gyara ko a nuna wani fili a gina masallaci ko a gina makaranta ko a gidan ɗakin kwanan ɗalibai ko a gidan ɗakin gidan marayu Dr. Idris ya nuna allambaran shi ba abin da yake bukata ba kenan a bashi garin kuɗi. Shi kuma gwamna ya nuna cewa a'a sai dai a yi aiki ba wai a ɗauki kuɗi a bayar ba. Wannan aiki da gwamna ƙauren Bauchi ya yi ma duka ɓangarori ya yi ma 'yan izala ya yi ma 'yan ɗariƙa ban sani ba ko ya ma 'yan shi'a. Amma duk waɗanda aka ma wannan aikin sun yadda ne sun nuna wuri an gina musu. gidan Maulana Ayyar Bauchi da sauran Izala Sallama ɗaya da Izala Sallama biyu da shi Dr. Idrisu har ma wasu daga cikin almajiran Dr. Idrisu suka ce in eh, shi baya muradi su suna muradi suka je suka nuna wani wuri aka gina musu tun da shi kuɗi yake bukata to kawo ku duk abin da kauran Bauchi zai ma Idrisu yayi mai kuma duk irin cin mutuncin da shi Dr. Idrisu yayi ma kauran Bauchi wallahi al'azimi inda yayi amfani da ƙarfinsa da mulkinsa da tuntuni da ta Idris bai kai wannan lokacin ba yana garkami amma hakan nan zai yi laifi a rufe shi a zo a bashi hakuri ya sake shi kaga wannan yana nuna cewa kauran bauchi ai yana girmama kadarin da ta Idrisu to iya mashal abin da muke so mu sanar da kai shine eh, abin da ya jefa Dr. Idrisu cikin wannan yanayin ba wai abu ne da ya shafi siyasa cin mutuncin annabi ne saboda haka ba a zalunce shi ba hukuncin da aka yi mai ya cancanta gare shi idris fa bayan yana so ya kaura yana so ya gudu har wata kalma ya faɗa ta kafirci ba kalmatal kufur ya faɗa wa sai na rasulullahi yace idan aka ce ya gudu sai ce wai manzo Allah ma zai ya ce manzo Allah ma gudu waye annabi ma ya gudu ya kamata musulmi ya danganta ya dangana wa manzo Allah irin wannan magana to iya ma bari mu sanya maka irin dalilan da yasa aka kai Idrisu ƙara har ake kokarin gurfanar da shi a kotu a kaddara ma cewa ƙauren Bauchi ya nemi a kamo shi a hukunta shi a kaddara ma akwai wannan shin zagi da barazana da idrisu ke ma ƙauran bauchi gwamna ya inganta eh ordinarin mutum ma annabi ya ce sibabul muslimin fasuqun fasiki ne mai zagin musulmi zagin musulmi fasikanci ne amma fa amma fa ainihin idrisu ne fa yake ma gwamnan bauchi barazanan cewa in wani abu ya same shi to wallahi kai ba za ba za ka kwana ba gwamna ka rika gaya ma gwamna cewa ba za ka kwana ba a kaddara cewa ranar da idrisu yi wannan wa'azin sai a jin from nowhere wasu 'yan ta'adda ko abin da ya kama da haka ya je ya samu gwamnan bauchi wa za a ce ya kashe shi idrisu shi baki ana buƙatar linzami da abin da za ka faɗa ka rinka aunawa eh wai za qultum fa'adilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da na kusa da ku ne in yayi laifi ka gaya mai in yayi daidai kuma ka kayaba mai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 magabatan mu ba sa yi domin ba sa yi ba sa magabatan mu ba sa amfani da ita a ce ga wani Allah ya yi domin sa haji annabi ne wani eh manzo Allah ya kai ya kai ko ta ma magabata ba su faɗan wannan me yasa Allah baya yin abu don wani fa'alun fa'alun iya mashal kaji irin maganganu da suka kai wa idrisu abdulaziz dutsen tanshi ya kai da masoya manzon allah daga bangaren ɗarika har daga bangaren waɗansu daga cikin wahabiyawan suka tabbatar da cewa waɗannan kalaman sun yi muni kuma ya kamata a hukunta shi dalilin da yasa ake neman shi kenan amma babu zancen wani siyasa babu zancen wani abu na ƙiyayya babu wani abu na zalunci iya mashal in dai iya mashal kai musulmi ne na tabbata waɗannan maganganu da ainihin ah, idrisu ya gaya wa ainihin annabi muhammadu ba za ka ji daɗi ba na tabbata wallahi tallahi iya mashi ɗinka na musulmi wallahi ba za ka taɓa jin daɗin waɗannan kalma ba ka ji dai annabi muhammadu bai kai a ce mai babba ɗan babba ba annabi muhammadu to sannan manzo allah ko kai yanzu wannan matsayi da allah ya baka iya mashal ai ka kai a ce maka babba dan babba wannan matsayin da Allah ya baka za a ce maka babba sannan mahaifinka dan babba sannan har ila yau iya mashal ina so ka ji abin da Idris ya faɗa manzo Allah bai kai Allah ya yi dan shi ba iya mashal ina ganin yanzu akwai wanda idan har ni na tashi na zo garin Gombe ko na zo garin Bauchi na same su masoyanka ne makusantanka na ce da Allah ai mun dan iya mashal ai ina ganin wallahi zan ci albarkacin ah, zan ci albarkacinka a wurinsu kuma za su yi min dan kai saboda kaunar da suke maka saboda alkhairin da kake musu za su yi min dankai ba laifi ba ne wani zai ci albarkacinka to sai annabi ne fi bai da wannan albarkacin annabi bai kai a wurin Allah a ce Allah kai dan annabi kuma annabi yayi ba Allah kuma yayi ba annabi bai da wannan matsayin waɗannan fa su ne kalmomin da mu malamai muka fito ko kuma mu almajirai muka fito social media muna kai koken mu ga shugabanni na daukan mu annabi haƙƙinsa mu ma musulmi a ɗaukan mana haƙƙinmu mu saboda ka babu zalunci cikin lamarin Idris wallahi kauran Bauchi bai zai bai zalunci Idris ba ba yadda kauran Bauchi bai yi Idris ya zo a tafi tare ba amma yaki dalili saboda akwai wata manufa a cikin zuciyarsa sai dai shi abin da yake so zai sanya ma gwamna sharaɗi ina ake yin haka ba kai kaɗai ka zaɓe shi ba ba al'umman ka kaɗai suka suka zaɓe shi ba Idrisu ina ake yin haka mu dole mu rinka faɗa ma gaskiya ko mu da muke da bambancin bambancin ƙungiya da kai ko mu da muke da bambancin kungiya da kai ai ba jin daɗin mu bane a ce kullun a raba ka da iyalanka ba jin daɗin mu bane a ce kullun kana cikin tashin hankali wallahi duk sanda muka kawo mimbari ka rame ka tsotse ka yi bakin nan ba ma jin daɗi ka kwantar da hankalinka ka yi addininka ka bauta ma Allah kar ka ci mutuncin kowa kai ma abaka kai rayuwa da yancin ka dan Najeriya ne kai ta Idrisu burin mu kenan fa burin mu kenan ka daina taba kowa ka yi addininka saboda Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi ba burin mu hakan nan ba to amma za a iya taɓa komai mu ji mu haƙura mu kau da kai amma ba a taɓa annabi a kau da kai duk wanda aka taɓa annabi aka ci ma annabi mutunci ya ji ya kau da kai ya shiru ran alkiyama Allah zai hukunta shi saboda annabi ne da kai shi yace marar aminkum munkaran fal yuga yirhu biyadihi duk wanda ya ga abu mara kyau ana yi to ya canza da hannunsa fa in lam yastati fa bilisani in ba zai iya ba da halcinsa shi yasa mu da halcin mu muke fitowa mu yi magana yakan abin da Allah ya ba mu kenan fa in lam yastadi fa bi qalbi in ba za ka iya magana ba ka ji baka san abin a cikin zuciyarka sai annabi ce wa zalika ad aful iman wannan shine raunin imani kaga shi yasa mai amfani da harfu tabdil a wurin malaman nahu ad aful iman ay afdalu an gane ko mafi raunin imani da saboda haka iya mashal babu zalunci a cikin abin da aka ma Idrisu yanzu kalmar da ya faɗa gab da zai gudu ya ce idan ya gudu aka ce ya gudu to a ce annabi ma guduwa yayi dan Allah ya kamata ya danganta wa manzala wannan magana wallahi wannan kalma ce ta kafirci wannan kalma ce ta reni kalma ce ta reni idrisu ya masa yana rasulullahi saboda haka iya mashal duniya tana ganin girmanka tana ganin mutuncinka kuma ka riƙe makami mai girma a najeriya ka cancanta ka iya zama kowane irin shugaba ba gwamna ba har shugaban ƙasa matsayinka da yadda ka san tsaro da mahimmancin tsaro da yadda ka san zaman lafiya da mahimmancin zaman lafiya to kai kanka ba za ka so a ce yau da kai za a haɗa baki da wanda yake ƙoƙarin tada tarzoma ba ya mashal in za a zo maganan gaskiya kai mutum ne wanda Allah ya ajiye mana kai a Najeriya kai aikin ka gama lafiya kuna kula da al'umma dan zaman lafiya to kuma ba za ka so a ce ka haɗa kai da mutumin da yake da burin tada tarzoma ba duk duniyar musulunci ta tabbatar da cewa Idrisu na da burin tada tarzoma saboda sai ana zaune lafiya sai ya tsokaro abin da zai tayar da mutane hankali shin mutumin da ke kokarin tayar da hankalin mutane mutumin kirki ne to a matsayinka na shugaba jagora wanda kake da ilimi a harkan tsaro haka kai makamin iya mashal to bai kamata ma irin waɗannan mutanen a ce kana tarayya da su ba wallahi ba su da abin da za su yi maka Idrisu ba shi da abin da zai maka wallahi iya mashal wallahi a cikin garin Bauchi akwai mutanen da in ka rike su wallahi al'azim amfani da rasu sun fi na Idrisu kai wallahi ko sai dai Abul Fatai Asani ka rike a garin Bauchi abin da zai maka na amfani in ƙuri'a kake nema ƙuri'ar da zaka samu ta hannun shi wallahi ta fita Idrisu ina mai tabbatar maka sayyidi Abul Fatah Asani ya fi Idrisu followers a Bauchi ya fi shi followers a duniya ya fi shi masoya to saboda haka muna kira gare ka iya mashin muna ganin kimar ka muna ganin darajar ka muna ganin mutuncin ka lamarin Dr. Idrisu Abdulazizi iyakan kokarin da zaka yi ka yi amma fitowa social media a matsayinka na musulmi mumini ka yi magana akan idrisu to akwai wasu mutanen da suke ganin girman ka ma masoyanka wanda wallahi hakan ba zai musu daɗi ba nan gaba kana neman kai ma za ka fito wata takara fa to fitowa ka yi magana shirin kama in ma za ka yi wani abu ka yi shi underground shi ya fi maka kwanciyar hankali shirin ka shi ya maka alkhairi a bisa fitowanka saboda yanzu da yawa daga cikin masoyanka dole ne kowane aƙida kake za ka samu masu masoyanka Zaka samu yanzu misali iya mashal in kana neman gwamna ne yan za su zaɓe ka yan izala za su zaɓe ka yan shiya za su zaɓe ka to ka kaddara ka zo ka goye bayan wanda yana cin mutuncin kowa ne to iya mashal ka kaddara ka fito takara ka rage ma kanka balo a wurin waɗansu daga cikin masoya wallahi azim wallahi azim to saboda haka muna kira gare ka iya mashal zancen maganan idrisu da allah a daure a daina sa baki a bari hukuma ta yi hukunci ai ku ne hukumar kuma ku ne ainihin jagorori na da kuma kun san laifi duk inda laifi yake kun san laifi a wannan bidiyon kawai da na sanya maka iya mashi ka tabbatar da Idrisu yi laifi wallahi ya faɗa wa annabi wannan yi laifi ko kuma a matsayin kai na shugaba Idris ya zo yana cewa kai waye me zaka iya mai ya zo yana kankara maka wonin a matsayin ka na na na sojan sama eh wanda inda kasan igul haka idanunku ke ke hango an kuka hau saman nan shugaba jagora mai girma irin ka Idris yazo yana barin zance a kanka ko kai ne ba za ka ji daɗi ba saboda haka alhamdulillah yan uwa wannan tsokaci ne zuwa ga ɗaya daga cikin shugabanninmu na Najeriya ma'ana shine iya Marshal Sadiq Abba Baba Abubakar game da wannan magana da muka ji yayi a matsayinsa na jagora na shugaba akan Idrisu to gaskiya ya mashal babu zalunci a cikin wannan Idrisu ya yi laifi kuma a gurfatan nan nan da shi a kotu a yi mai hukunci daidai da irin yadda abin da ya tabbatar kaga ai inda yana da gaskiya iya marshal tsayawa zai ba zai gudu ba Me gaskiya zai yana guduwa ne in yar ai in kaga mutum yana guduwa ya amsa laifin yayi laifin kenan wallahi alazim idrisu ba shi da gaskiya inda yana da gaskiya ba zai gudu ba <laughs> inda bai yi laifi ba zai gudu ba ba rami me yake kawo rami to ai da sai ya tsaya ai ba zalunci bane yau aka fara kama shi ya faɗa shi ba yau aka fara kama shi ba to kuma ai ba a kama mutum sai yayi laifi ka taba gani kawai hukuma saboda ita yan sanda yan sanda azzalumai ne saboda su azzalumai ne ko saboda kota azzalumai ne ko saboda su sojoji azzalumai ne kawai su kama mutum ko EFCC zai yiwu sai ka yi laifi in an je an bincike gaba gaji laifi sai a sake ka to yanzu me yasa ya gudu in bai yi laifi ba me yasa ya gudu ya san ya yi laifi kenan akwai abubuwa da ko mara hankali zai gare Idris mai laifi ne saboda haka nan zamu dakata Allah ya datar da mu shi kuma muna mai fata Allah ya shirye shi Allah ya sa haka ya zama masa izina in an daidaita ko kuma an zartar mai da hukuncin shi in ya dawo zai ci gaba da da'awar shi ya tsaya inda Allah ya aje shi ya koyar da almajiran shi abin da ya sani ya daina cin mutuncin na gaba ya daina cin mutuncin kowa qur'ani ma Allah ya ce wa ya faman sha'a afal yumin wa man sha'a musulunci da duk wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci inna atanna lizalimin nara Allah ya ce kafirai na tare da musu wuta su ne azzalimai da saboda haka yan wa'anan zamu dakata wannan tsokaci ne ah, zuwa ga iya marshal sadiq baba abubakar ne daga cikin jagororinmu na najeriya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu amin